so biyu ko so uku bisa nassin hadisin manzon Allah da ya dogara da shi na ma'u zamzama lima bala. to can sha manzon Allah ce ayi nan kuma shi malam yace a diga yace shi a fahimtansa yadda da maganan manzon Allah na maganin zai iya biya maka bukata a idan ma da kuma sha insha Allah saboda haka takaice in an yi amfani da man albasa sai kuma a dinga digawa yace shi ma yana taimakawa da izinin Allah wajen magani na matsalar ido sai kuma abin da ya shafi albaulu fil firash matsalan fitsarin kwance na ƙananan yara abubuwan da yake kawo fitsarin kwance na yara abubuwan guda biyu ne imma yaron yana da matsalan masul jin imma kuma asalin wani lokacin ana samun lalura ce Allah ya jarabe shi da shi ala ayi hal malam yace kowane bangare guda biyu ana jarraba amfani da waɗannan abubuwa kamar haka na farko ana so a samu ganyen magarya ganyen magaryan nan guda bakwai ake so a samu sai ka samu ruwa ruwan nan da zaka samu sai ka samu kaman bucket guda sai ka karanta bakara tun daga farko har ƙarshe wannan yaron da yake fama da matsalar fitsarin nan inda hali zaka iya sa masa zamzam yace wannan ruku da kai a ciki da wannan ganyen magaryan da kai amfani da shi yace to ya zama ruwan shan yara in akwai kes din jinnu a ciki Allah zai bayyanar ma kuma Allah zai magance yace sannan na biyu kuma sai ka samu garin habbatis sauda da garin hulba da kuma asalin tsamiya wadda muka sani sai ka haɗa su waje ɗaya amma tsaniyan ana so a samu mafi ƙanƙanta saboda tsami da take da shi kaddara yanzu ya ce da a samu milka wahida cokali guda ɗaya na abin da ya shafi ita hulba cokali ɗaya na abin da ya shafi habba sai a haɗa su waje ɗaya da tsamiya sai a dinga tafasawa kafin yaron ya kwanta za a bashi wancan ruwan da aka yi karatu kuma ya zama shine asalin ruwan shansa sai kuma abu kusan na gaba ko na ƙarshe shine asalin abin da ya shafi matsala na abin da ya shafi <clears throat> sai abu kusan na ƙarshe akan abin da ya shafi matsala na maza abin da ya shafi matsala na ciwon hanta ciwon hanta malamai da yawa kowa ya kawo fahimtarsa amma kullum abin da malamai suke cewa shi mumini Allah yana biya masa bukata gwargwadon imaninsa ne idan mutum yana fama da ciwon hanta musamman ko da hantan ta kumbura ana amfani da waɗannan abubuwa kamar haka na farko ana samu asalin ruwa na kaltufa kaltufa shine da turanci suke ce masa zaniga ko wannan asalin janna to shi ake so a samu misalin a samu kamar kwalba guda na biyu kuma sai a samu asalin al'asal shine zuma na biyu kuma sai a samo zaitun ana nawa kenan sai a samo kuma zait jirjir nawa kenan sai a samo zait lau nawa kenan waɗannan su ake haɗawa da garin habba idan aka haɗa su da garin habba aƙalla a samu zuman ya kai kamar lita guda waɗannan magungunan kuma gaba ɗayansu sai a samu kowane kwalba guda ɗaya cokalin habban kuma ya kamata aƙalla a samu kamar cokali biyar ko shida wannan kaltufa faɗin shi za a zuba a cikin rabi a tabbata da an gauraya shi gauraya wadda wannan ruwa ne da zuma da mai har sai an tabbatar da sun haɗe waje guda bayan sun haɗe waje guda sai a dinga ba wa marar lafiya yana sha da safe kafin ya karya sai dai in ya sha maganin ba zai ci abinci ba sai ya yi awa biyu haka da rana kafin ya ci abinci ana so ya sha amma na farko ya ce za a ba shi cokali uku na biyu kuma za a bashi tokali biyu na uku kuma lokacin da zai kwanta za a sake bashi tokali guda uku kuma kowanne a tsakani ana so sai an samu awa guda kafin ya ci abinci sannan sai abin da ya shafi matsala na haƙorin yara yace wannan abu da ake amfani da shi yace yana sa ma yara saurin haƙori ko kuma yana rage musu kashin haƙori da kuma samun laulayi ma'ana wannan abin da ake amfani da shi game da ƙananan yara da suke fama da kashin haƙori idan aka nemo asalin lemon zaƙi aka wanke shi aka yanka aka haɗa shi da habba aka haɗa shi da zuma ana tafasawa amma ƙalla ba a ƙasar ba ana so a samu ruwa wanda muƙaddara mu a nan za mu yi amfani da ya wuce laidan fiye wata ba kuma ƙa'idan amfani da wannan ana ba ma yaro in ya wuni da safiyan aka dafa shi ya kai yamma in ya kwana ya lalace ba ba ma yaro yace yusaidu sughar bi sur'ati al-asnan ana wannan maganin yana taimaka ma yara wajen saurin fitan hakori ana samun lemo da kuma meme da garin habba da zuma sai a hada soji daya amma asali abin da yace ayi amfani da shi shine zaitun burtuqal man lemo to man lemon yana ba mu wahala kafin ka samu man leman za ka samu matsala to rashin samun man leman ce sai a samu leman sai a wanke leman sai a yanka leman in an yanka leman lemo guda ɗaya ya isa kuma ba za a ɓare ba har da fata ta za a haɗa sai a zuba zuba sai a sa kamar ledar fiwo ta guda ɗaya sai a sa garin habba wato ita habba malamai suka ce antibiotic ne tunda manzo Allah yake shifa'un min kulli da'in illa sa wa sa huwa al-maut annabi yace ba abinda ba ta magancewa sai mutuwa da tsufa to suka ce duk abin da aka sa habba aka yi ta tawassuli da wannan magana annabi Muhammad to ubangiji madaukakin sarki na kawo nasara sannan sai ita kanta habbatu sauda yawan hayakin habba a cikin gida tana koran ƙananan kwari da manyan kwari domin da mutum yanzu zai samu garin habba ko tsaban habba yi ruƙuya yi hayakinsa a cikin gida sauro maciji kunama shedanu Allah maɗaukacin sarki zai fitar da su domin ko da irin gizo-gizo ɗin nan da tsaka suka dame ka gida in Allah ya sa yanzu kana da shi ka je ka yi haƙin a cikin gida akwai wata baiwar Allah da kuɗin cizo suka dame ta ta rasa yadda za ta yi sai wani ɗan uwa ya ce mata ta je ta yi haƙin habba ta ce wallahi tun da ta yi Allah maɗaukacin sarki ya raba ta da su to idan habba za a yi amfani da shi akan aljani da dabba mai cizo ashe za a yi amfani da shi a kan mugun mutum kenan ko haka ne to a Najeriya ina kamata a ji a yakin habba ha Allah kiyaye yawan amfani da garin habbatu sauda a samu garin habbatu sauda a dinga dafa shi a cikin gida bisa abinci yana maganin cututtukan da aljanu suke sawa a jikin ɗan adam kuma habbata sauda in an dafa abinci da ita ko da sihir aka yi wa mutum Allah yana baka ta da izinin Allah idan aka samu garin habbata sauda ana dafa shi a cikin abin an ana shan sa a cikin shayi tana maganin cutan da yake cikin jini yawan dafa habbatu sauda ana shan sa tare da shakan hayakin sa yana magance asma wanda ta kama kirjin dan adam idan aka samu garin habbata sauda aka hada shi da ganyen na'ana ana yawan tafasa shi ana amfani da shi musamman matar da take da ciki malamai suka ce yana taimaka mata wajen samun sauƙin wahalar ciki da saurin naƙuda wasu malaman kuma suka ce yana taimakawa wajen kaifafa ƙwaƙwalwan ɗan a cikin uwarsa amma wannan al'amari ne da yake hannun Allah Allah shi ya fi musannin ɗan zai ilimi ko ba zai ilimi ba amma in mun yi amfani da kyakkyawan niyya ba tare da muna mummunan zato ma Allah ba Allah zai iya biya mana bukata sannan kuma yawan amfani da asalin garin habbatu sauda a lokacin da aka hada shi da leman tsami aka dafa garin habbatu sauda aka zuba lemon tsami da zuma game da mutumin da ke samun yawan ciwon jiki da kasala shi ma yana samun sauki da izinin Allah idan aka samu garin habbatu sauda aka hada shi da garin ganyen magarya aka hada shi da garin kustul hindi aka zuba zuma aka yi rukuya malamai suka ce tana maganin duk wata cutar da take dama dan adam ko da cutar ta sihiri ne wannan shine za ku ganta asalin kamfanin hamani Allah cikin nasararsu sun yi kokari <clears throat> sun yi wannan maganin za ku gan shi yawanci waɗanda suka je Saudiya za ku ga suna kawo shi ga abin da kamfanin hamani su kuma suka yi kokari suka yi gashi nan za ka gan shi eh, gashi nan haka suka fito da shi kamfanin hamani to wannan yawanci idan aka yi rukuya aka haɗa shi <clears throat> ana amfani da shi malamai suka ce ko da ciwo ne ya gagara a jikin ɗan adam aka kasa gane maganinsa da izinin Allah in mai shan zai dinga tawassuli da sunayen Allah yana sha Allah zai warkar da shi kullum ina kaucewa magana HIV amma ana yawan sa ni in yi magana HIV ina kaucewa saboda dalili guda uku matsalar HIV matsala ce wanda take alaka da aƙida na biyu kuma ba ma son mu buɗe kofa in damfara da yan 419 su shiga ciki na uku kuma muna so ne wannan cutar Allah maɗaukakin sarki in ya jarab ɗan adam ya san cewa ɗayan biyu ko Allah ya jarabe shi dan ya jaraba imaninsa ko Allah ya jarabe shi dan wani abin da ya ma Allah wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer to malaman da yawa suka ce HIV a duniya babu cutar da ta fi saukin waraka kamar HIV kai malamai da yawa in suka tashi bayani ɗari na hanyar maganin waraka suka ga in ka ɗauki littattafan kana karantawa suka ga hanyar da ake bi na warkar da cutar HIV ta fi sauki akan hanyar da ake bi na warkar da cutar hanta. Gama matsala ce da akwai American policy a ciki. saboda bincike ya gwada <clears throat> cuta guda uku amerika tana amfani da su a siyasance akwai wani kafiri da yake zuwa sudan ana ce masa professor robin hood yana alaka da international dispensary association na netherlands kuma yawanci discovery channel da ranar alhamis ko talata ana hira da shi an yi hira da shi akwai wani littafi ku yi sacin a google www.greenmedicine.com suna nisa green medicine green na kore medicine shi wannan professor shi yace shekara biyar ko goma da suka wuce yace su a bangaren research nasu da vinegar suka yi ta treatment da vinegar suka yi ta treatment na HIV kaltufa ga shi ba musulmi ba ne to matsalar cutar HIV an samu marasa tsoron Allah sun shiga cikin harkar magani wannan ya fito ya ce ya iya wannan ya fito ya ce ya iya wannan ya fito ya ce ya iya wallahi <clears throat> da mai HIV zai koma ga Allah ya ɗauki ruwan zanzan ya tsarkake niyyarsa wallahi Allah zai warkar da shi <clears throat> <clears throat> annabi Muhammad sallallahu alaihi ya yace da al'umma na tawakkalin su da tauhidin su zai koma ga Allah Allah a shirye yake azarta su sama da yanda ya azarta tsuntsu wa man yattaqi Allah yaj'al lahu wa yarzuquhu min haythu la yahtasib shi magani samun yaqini ne me HIV babban abin da ya kamata ya dauka abu guda shida a rayuwarsa na farko ya koma ga Allah na biyu yawaita istighfari annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cikin hadisin Abu Dauda a Imam bukhari ya kawo a wani ruwaya amma sai a Abu Huraira shi ya tabbatar da hadisin yace annabi sallallahu alaihi wasallama yace babu wani bawa cikin bayan Allah da zai riki istighfari ba shi duk abin da yake damun sa Allah ya yayi masa kuma Allah ya azurta shi ta hanyar da bai zata ba annabi fa ya fi mu daraja amma a wuni yana istighfari so 100 ko so 70 amma sai Allah ya jarabi annabi Muhammad Jirabawa da ta samu manzan Allah kuma sai jirabawa ta zamto da sauƙi. an yi nufin jirabawa don a kashe annabi ne sai kuma Allah ya kubutar da shi ba a kashe shi ba sai Allah ya warkar da shi Shi ne sihirin da aka masa ashe yanzu da don samu jarabawa in jarabawan ta kashe ni ba ji wa'azi na koma ga Allah ashe Allah a shirye yake ya kawo mun mafita cikin kitabar tauhid a babu man haƙaƙa tauhid da kalar jannata da ghairi hisab annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wasu mutane dubu saba'in suna shiga aljanna ba tare da hisabi ba aka tambayi manzon Allah me aikin su me suke yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan mutane in ciwo ya same su ba da su sha magani ba ba da su yi tofi ba wa ala rabbihim yatawakkalu A karfin tauhidi da komawa ga Allah yana iya sanya Allah ya kawo maka mafita akan duk abin da yake damun ka wannan yasa nake ta kira tuntuni a bangarori guda uku duk wata ƙungiya ta ahli sunna wanda take tafiya karkashin Alƙur'ani da hadisi wallahi hanya mafi sauki da zamu yi da'awa mu musuluntar a bar bid'a a dawo sunna shine harkan jinya da magani ta fuskar musulunci mu tsarkake zuciya mu zama nagari mu daina tunanin me zan samu a hannun wani shi kansa ne HIV malamai da yawa suka ce hanya mafi sauƙi da mai HIV zai bi na farko ya koma ga Allah ya yawaita istighfari sallah cikin jama'a kar ta wuce masa abu na uku kuma duk lokacin da ya tashi cikin dare ya dinga kai karan kansa wajen Allah an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wa ya samun daraja wa ya daukaka cikin al'umma manzo Allah yace bawa yana samun daukaka wajen ubangijinsa qiyamuhu bil layli cikin dare ka tashi ka gaya ma Allah damuwanka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce babu wanda zai kai karan kansa wajen Allah cikin dare Allah ya tanadi wasu mala'iku cikin mala'ikunsa Ta su sauko sama ta ɗaya waye mai neman kaza in masa waye mai neman lafiya in masa waye mai neman kaza malami suka ce mai HIV lokacin da ya tashi cikin dare in ya gama sallolinsa sai kuma ya ɗauki ruwan zanza sai ce ya Allah ka yi wasuli da sunayen Allah masu tsarki sai kuma ka ɗauki ruwan zanza sai ka sha to amma yanayin shan zanzan da muke ya saba wa sunna shi yasa ba mu samun biyan bukata wani sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama ya sha zanzan sai suka haɗu da Auf ibn Malik sai ce ina ka fito sai ce na fito daga rijiyar zanzan ne na sha zanzan sai ce ya ka sha zanzan din sai ce ni kawai na kaga kai ne na sha sai ce a ai na ji annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa duk abin da ka sha zanzan da niyyarsa Allah zai biya maka bukata ashe shan zanzan tana da ladabi tana da fa'ida ƙa'ida da ladabin da na farko shine in ka samu ruwan sai ka kalli alqibla na biyu sai ka ambaci sunan Allah na biyu sai ka salati wa annabi Muhammad na uku kuma sai ka ce ya Allah zan sha ruwan nan da niyan lalurar da take damuna ko abin da yake damuna ya Allah ina roƙonka Allah ka yaye sai ka yi sai ka sha sai ka sauke sai ka sake ɗaga kai ka yi numfashi Allah zan sha da niyan abin da yake damuna Allah ka biya mun sai ka sauke so uku ake so ka sha babu wanda zai sha zanzan da kyakkyawan niyya da komawa ga Allah face Allah ya biya masa bukata albarkacin fatawa na annabi Muhammad to ita habbatu sauda ana so a hada ta da garin kuftul hindi da garin ganyen magarya a hada ta kuma da zuma nan malamai suka ce kowace irin ciwo yake damun dan adam in har zai bi wancan sharadin da aka faɗa komawa ga Allah istighfari sallar dare shan zanzan yana shan wannan to duk girman ciwon sa Allah zai warkar da shi kai ina da ne hatta ne HIV in har zai bi waɗannan sharuɗa da komawa ga Allah Allah zai warkar da shi sannan bayan nan kuma ana so a dinga amfani da ganyen habba da garin ta sauda a haɗa shi da tsaban hulba ana dafa shi kaman ti ita kuma mutumin da yake fama da tsaba, suka ce to tana ana samun nasara da izinin Allah a samu man habba a samu man zaitun a haɗa su a yi rukuya game da mutumin da yake da iyalai ya zama man shafawansu yana taimakawa sosai wajen shaidanu da kuma matsafa da kuma masu al'aini. domin kullum matsalar da muke samu a arewacin najeriya shine har yanzu an kasa bambance kambun baka da hasada da aljini wato al'ainu hakkun manzala yake kambun baka gaskiya ce ashtek sale al-usaimin ya ce duk mutumin da ka samu yana da kambun baka sai ka samu da hasada ɗan yana sanya masa hasada to kananan yaran da kake da su in kana son Allah ya kare maka iyalanka to sai zama kana da man zaitun kuma kana da man habba an haɗa su waje daya an yi ruqya bayan an yi ruqya ya zamto shine abin da iyalanka ake shafa musu lokacin da za su musamman ku da kuke Abuja makaranti ana cakuɗe ana tare da fari ana tare da baki ana tare da kaza ana tare da kaza to babu abin da zai warkar ya kubutar da ƴaƴanmu sai amfani da waɗannan itatuwa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ana amfani da asalin garin habbatu sauda game da mutum namiji ko mace da take fama da tsananin ciwon kai in aljanu suka sa mata in yayi rukuya ya sheki habba a kansa suka ce duk aljanin da ke kwakwalwarsa ko Allah ya halaka shi ko kuma Allah ya fitar da shi amma shi habba game da matar da take fama da matsala na jinnu sai dai wasu malaman da yawa suna ganin cewa amma kafin ta shaka a bincike ta bata da problem na asma domin malamai da yawa sun yi fada sun tsoratar ba kowane magani ake dankara wa marar lafiya ba shi yasa malamai da yawa ma suke ganin cewa ma hayakin nan ma mutum ya shiga cikin sa ma akwai hatsari da za a yi samun sai shaidan yana da asma asman kuma dama ba aljanun suka saba tunci ne na to kagan aka hada masa sai iya samun matsala muna roƙon Allah ya taimake mu kuma Allah ya mana jagora Allah ya tabbatar da mu akan addini Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi muna roƙon ka ya Allah abubuwan da muka faɗa Allah ka ba mu lada ina ga za a amsa tambaya sun yi sallah ko eh abinda suka bada shawara suka ce matsala na yara yaran mu mafi yawa suna samun matsala bangare biyu wani yaron yana samun sharrin shedani tun kafin ya zo duniya manzon Allah yace duk wanda zai kusanci iyalin sai ce bismillah Allahumma jannibna shaytan wa jannibu shaytana mara razaqtana rashin wannan addu'an yakan sa mutum sa aljani ya cutar da shi shine wani lokacin za ga mutum ya haifi da hafka. kai ubansa mutum kana sa aikin alkhairi shi kuma ubansa shi ɗan na sa mummunan aiki sai ga ɗa bai rasa ci ba bai rasa sha ba ya zama dan iska sai ga ɗanka kana ƙoƙarin ka gyara shi sai ya maka laifi kuma sai ya zo yana nadama in kana masa nasiha malamai da suka ce akwai sharri shaidani a ciki ba tsine masa za a yi ba shine aka ce to sai a duba a gani akwai yaron da in yayi fitsari ma baya so a san yayi wani ma in yayi damuwa yake waɗannan aka ce ba za a musu rashin adalci ba sai a bi bangarori guda biyu wato kullum kes na mace da yaro ana bin hanya guda biyu a bi abin da ya bayyana na cuta kuma a bi abin da ya boyi na sharrin shaidanu shi aka ce a samu ruwa a karanta bakara daga farko har kashe in mutum ba zai iya ba akwai rukuyin da na ga misrawa suke yi Shi ne, sai a samu asalin sikas manya sai a haɗa su sai a sa abin a jiki amma ban da kwalba sai a kunna suratul bakara sai a sa a tsakani suna rukuya da haka amma da mafi kyau shine mutum ya karanta da bakin yana da hali sa ganyen magarya da bayan kuma sai a nemo garin hulba da habba da tsamiya a tafasa kafin ya kwanta a dinga bashi yana sha to wannan insha Allah ta'ala ana samun nasara da izinin Allah wallahu ala madalla na bara amfana wa alaikum salam barakallahu fi na'am Thank you. <coughs> namiji ne ko mace wallahi yana da aljani ka ce me dalili an kawo mutum gaban annabi muhammad yana ciwon ciki aka ba shi zuma ya sha yake ciki ya karu aka sake ba shi yake ciki na karu ya Allah yace ya yi gaskiya cikin ya yi mai Ƙur'ani Allah ya ce fihi shifa'un linnas to da ya ga an ƙure shi sai ce wallahi zakin zuman ne sa ya sa aka ta kara masa dukkan mace ko namiji ku ɗauki wani misali ƙur'ani sai yace waraka ne sannan kai kuma ka sha ki cuce ka da ƙur'ani da mutum wanne yafi gaskiya to akwai mutane da yawa suna da aljanu wallahi ba sani ba akwai mutumin da yanzu yana shan zuma sai dinga filin hard bomb sign of jinnu ne kai akwai mutumin da fa za haka ƙanshin zuma in yi ji sai kama amai ƙur'ani ya ce abu waraka kuma ɗan adam ya zamto ya samu matsala akwai halittar da ke cutar da shi da mace mai ciwon ciki in ta sha al'ada da namiji mai suran zuciya ya sha zuma malamai suka ce wannan ku yi rukuya a ciki in an yi rukuya a bashi ya sha yayi aman a sake bashi yayi aman a sake bashi yayi aman kuma akwai maganin amai da na mance ban gaya muku ba duk yadda mutum ya kai ga amai in aka samu kurnuf aka nika shi aka hada shi da habba aka tafasa ana sha duk yadda amai ya kai da izinin Allah yana tsayawa kurnuf shine kanan fari da Hausa eh <laughs> Mashi wa alaikum salam Na'am Na'am wato matsalar da yake faruwa itatuwa da yawa waɗanda ba mu da su a ƙasan nan ba za mu iya samun sunansu ba sai dai a yi amfani da borowot yanzu kaga kaman hulba <clears throat> da turanci ana ce masa phonogric phonogric f u n u G R E G hmm. kaman habbatu sauda turawa suna da shi a Spain sun sa masa suna black seed akwai karawe Pakistan wood ne nagela yaren urt ne akwai Uh, man almo A-L-M, almo ah, ah, ba almot ba almo almo A-L-M-O-U-R, almo da hausa ana ce masa ganya ka gane ko? to yanzu ga sunan jirjir da turanci amma shi ma ba turanci ba ne sunansa taramira wani lokacin ana amfani da latin word a kan sunaya wani lokacin kuma su kansu turawan suna ran kalmomin to matsalar da yake faruwa shine duk abin da ba mu da shi yanzu balarabe bai da jinsun sai dai ya kira shi da jinsun suwaye masu jinsun china kaga bature yana da green tea china suna da green tea larabawa suna da green tea yanzu in mutum yana da kiba yana so ya zamto slim in bai samu wancan sana ba ya samo green tea oil green tea oil ordinary sa ake shan sa teaspoon two times daily before meal da kuma before bed haka zaka ga mutum yana sauka yana sauka yana sauka yana sauka yana reduce na close a jikin dan adam 100% to shi matsalan jirjir gaskiya ba mu da shi amma yanzu kaje nan tun daga sudan har ka je can akwai shi amma yanzu abu guda ɗaya zan muku wannan kamfanin hamani ne zan iya ba ku kuyi photocopy gaba ɗaya duk magungunan nan ga original ne ga su da turanci ga su da larabci in kuma kuna bukata ku neme su a website to shi kenan anyone duk wanda kuke bukata akwai wani ciyawa ban san sunansa ba amma za mu fita da liman gobe ni ban san sunansa da hausa ba ku yi haƙuri matsalar da muka samu shine mun yi karatu da yaren da ba mu ba sannan kuma na biyu a haka ne sannan na biyu kuma wani lokacin akwai itatuwan da ba lalle ne ne san su ba yanzu akwai jirgin akbar na gama yawo ina nema a fassara min sai a karin banza aka fassara min shi a wani gari ana ce masa jibiya na fito daga Nijar kuma abin bakin ciki ma mace ta fassara min mace ma kuma yarinya mai tallan goro abin ya bata min amma dole na ce mata malama idan ka zo za ka shiga cikin maraɗi daidai wajen cikin ɗin na immigration na Najeriya nan ba ana yi wa mutum sam na lesefa sai ba to a wajen ai ɗan gefa akwai masu nama akwai ɗan wani kudidditi kudidditi haka kawai sai na ga abin sun ce wannan abin sunansa jirgin akbar ne sunansa da hausa to da yarinya mai tallabur ta ce la sunansa taba taba yanzu idan kana da yaro mai crisis na sickle cell ko da yana kuka kumburi ko tsoro ya cije shi ko na butu a samu wannan taba-taba a samu albasal kuma babu wani sharadi a wajen malaman addini na likitanci cewa albasal fari ko ja ko wani abu kawai albasa suka ce wannan kawai wani salo ne na bokaye da suke so su wautar da hankalin mutane har ma an kaji wajen sayan albasa sai a ce wai farin albasa ya fi tsada wanda dukkaninsu sunansu albasa to kawai babu wani albasa fari ko wani abu kawai a nemi albasa a yanka wannan albasan, a haɗa shi da wannan a sa a turmi a kirɓa kawai sai ku jika shi kawai sai ku ɗabi ku shafa ma yaron a jiki ku ba shi ruwan ku ba shi na kwana biyu insha Allah ta'ala zai sauka kai in ba ku samu wannan tabataban ba sukan samu albasa kawai a daka albasa a jika a ɗebi ruwan a bashi a shafa masa cikan a jiki idan kuma abin ya yi worst bai cin abinci a haɗa tafannuwa da albasa da milik aid landing ɗinsu a sa ruwan ɗumi a bashi to wasu abubuwan muna da su wasu kuma ba mu da su to akwai wannan ciyawa ban san sunansa da hausa ba amma dai ina ciyawa wani wanda yake da gashi a kai ana zuge shi ne sunansa ciyawa ne haka ina da gashi haka a sama ana jan gashin a zuge kansuwa tana da gashi eh, kana iya zuje shi ha ba gashi masara ba ciyawa ne ba samanta ina da za ka iya zuje shi to wannan kawai in ka same shi in ka same shi sai a kona shi ya zama haka gari ciyawan gashin gashin ciyawan shi ake mai da shi kamar foda sai a samu milik a kaɗa mutum a bashi idan cikin ikon Allah bai samun fitsari kana bashi ka bashi mintoci insha Allah ta'ala zai fitsari shi yasa ya rubuta littafin yace bugu ya muhtaji sai majarrab min al-ilaj to wannan karsuwan kadai in ana amfani da ita da izinin Allah ana samun nasara akan abin da ya shafi tsari in ba a samu jirjir ba yanzu ai kaman diabetes ne in ka samu kawai habbatul rashad da garin habba su kadai aka hada wai sukan ce masu diabetes ba su san shuga wallahi akwai baturan da muka yi karatu da shi yace shi shugan sama in yana wucewa ya wuce yace wallahi da zuma ya treating din kansa saboda ran da ya musulunta ranan yace ya warke saboda haka a hada shi da zuma an haɗa shi da zuma a sha wato duk abin baka sami yaƙini ba za ka samu matsala mun karanta shi a cikin literature na larabci <clears throat> irin hikaya din nan wai malami ne ya ga wa almajirinsa cewa zai ba bashi addu'an taka ruwa yaron da yake da yaƙinin ya yadda da malamin kawai taka ruwa shi ko malamin da zo sai fara nada riga A ga bai imani ba kenan da saboda haka samun yaƙini yana taimakawa bawa insha Allah na'am

malamai da yawa suka ce duk abin da ya shafi matsala na ciwon kai a jikin ɗan adam kun ga nan kun ga inda na kama ha kun ga inda na kama da nan da nan idan ka kama <clears throat> abu biyu ake so wani lokacin shi ɗan adam zai iya hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallama aka kawo sahabi wajensa malamai suka ce ciwon da yake a lokacin in yanzu ne sai a kai shi ɗakin likita manzo Allah yake ka ɗauki hannunka ka dafa inda yake maka ciwo ka ce bismillah su uku ka ce a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajil wa uhazir su bakwai yana cire hannunsa sai Allah ya cire ciwon to idan kuma mutum ne yake fama da ciwon kai kun ga nan nan da nan jijiyoyin nan na kama kuna ji ko in ka kama babban abin da ake so za ka rike su da ƙarfi duk tsananin ciwon kan da mutum yake yi na farko abin da ake so za ka yi isti'aza da basmala za ka karanta ayatul kursi ku kalli yadda ina karanta masa hannuna yana zamewa yana zamewa yana zamewa yana zamewa idan ka zo ka gama karanta masa ayatul kursi <clears throat> sai ka ci gaba da as'alullah al'azima rabbal arshil azim an yashfiyaka as'alullah al'azim rabbal arshil azim an yashfiyaka malamai suka ce wancan ayatul kursi nassin hadisi ya tabbata korai shedani yake as'alullah al'azim rabbal arshil azim an yashfiyaka manzon Allah yace duk wanda ka karanta masa in ba a lokacin zai mutu ba to Allah zai bashi sauki to lokacin da kake kamawa in ka zo ƙarshe daidai cikon na bakwai in kai haka suka ce bismillahi ukurish Allah." da ka ja kansan haka bismillahi to wannan tajruba ne na wasu daga cikin malamai mutanen kirki to duk tsananin ciwon kan da ke damun dan adam in aka bi wannan hanya da izinin Allah ana samun sauki to amma matsala ta kunne har yanzu ban taba karanta abin da ya wuce abu guda biyu ba wannan akwai wani malami abokina ana ce masa albarnawi yanzu shine limamin masallacin wata anguwa ana ce mata anguwan nan da aka yi ta rikici kwanakin ba a cikin Maiduguri manta suna angonsu nake a ba ba gadaza ba in ka fito za ka fitar ga maiduguri bayan yar kanani bulunkutu <clears throat> bulunkutu karshen kwalta Shi ne limamin wajen ba zan faɗi sunan profeso ɗin ba amma in sidin nan ya je ya san da shi nake ina th ciwon kunnen wannan profeson ba inda bai je ba da wasa ko ya yi don ya jaraba malamin ne yake cewa matarsa a gaya ta gaya wa malamanta yana ciwon kunne wallahi man albasa ya ɗauka ya bar aka kama sai yake tun da ya ɗiga sai ya ji kamar wani ruwa ya tsinka a kunnensa yace bai taɓa jin sauƙin da ya ji a wannan lokacin ba shekaransa bakwai yana jinya kuma proni man albasa inda matsala a kunne ne a samu man albasa amma man albasan a samu original ka a samu ɗan kano ɗan kano sai a guri a'a za a yi ruwan albasan a'a man albasan suka fi don matsala da ke faruwa kullum matsala ta ilimi abinda ka karanta ka ba da fatawa kai a'a wannan kuma fatawanka ne to idan ba samu man albasa abin da ya shafi matsala na kunne irin wannan karar da suke ko fitar ruwan kunne in kuma zallan ciwo ne na kuɗa man zaitun ake ɗigawa original mai kyau akwai abin da matan arewacin najeriya suke yi shau ɗan fodiyo ya kora magana a cikin bayanin bidi'i wasu sukan ɗiga ruwan nono a kunne wannan kuskure ne ya kore da abin da ya shafi ruwan nono da abin da ya shafi ɗaura kan zabuwa a wuyan yaro maganin kashin haƙori duk yace wannan bai tabbata ku ran annabi Muhammad ba Allah ya sa mu dace so alhamdulillah the last question is all the CDs in Hausa version there is not the one in English version all the CDs I don't understand what I'm saying the CD they have no English version presently. So I don't know, maybe for next time inshallah assalamu alaikum wa alaikum salam Thank you. <clears throat> to idan fatan mutum ta ɗauki lokaci akan wani lalura na lalacewa duk shawarar da malaman addini da su ba wa mutum sai dai ya bi a hankali har lokacin da Allah zai kawo masa sauki. domin kullum aƙida da manhaji na suna sunna shine sauki daga Allah ne zan iya baka magani ka warke zan iya baka magani ka ki warkewa zan iya baka magani ka mutu kuma yana hannun me Allah shi sa malamai suka ce ba wanda ya kamata yi magana akan magani sai wanda yake alaka da aƙida na ahlus sunnati wal jama'a domin ita kanta cuta tana hannun Allah lafiya ina hannun Allah wani sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama ba ma sahabi bane magabaci ne cikin salaf ya kwanta yayi ciwo yayi ciwo yayi ciwo yayi ciwo aka rasa magani abokansa suka ce mun tafi ma sai mu zaci kamar mun da za mu samu ya mutu can yana kwance sai mafarkin annabi Muhammad sai manzo Allah ya ce masa ina kamance da ayoyi guda bakwai cikin alkur'ani ayatu shifa a lokacin sai farka <clears throat> duk mutumin da ya karanta littafin shima'ilil muhammadiyya zai ji an ce duk wanda ya ga manzan Allah ci mafarki to manzan Allah ya gani in ya san siffar annabi Muhammad da ya tashi sai ya ɗauko abu guda uku ya kawo ruwan zamzam ya kawo zaitun ya kawo zuma sai karanta waɗannan ayoyi abokansa sun tafi sallan magariba kansu dawo isha ya haɗa yana sha sai suka dawo suka samu ya tashi ya zauna abokansa suka ce har ya mutu bai sake irin wannan ciwon ba to kowa da irin jirabawa da yake samu kif ɗin fata akwai maganganu da malamai suka yi kamar yanzu magana da doktor yake yi na cewa wace habba ce ta fi kyau na kawo min shirin kaza da kaza da kaza shi ne? idan ka ɗauki yanzu man habbatu sauda ya sudan nisa ake cewa tana da kyau saboda ita habba ce wanda ta shiga cikin kamfani ba asalin zallan habban da habban aka cire mafi yawan magungunan da suke cire su kamfanonin nan in za a cire man lemo ana haɗa shi ne da asalin man zaitun sai a cire duk magungunan da suke cire wannan suna cire shi ne tare da wasu mayuka amma man da aka cire shi man zaitun amma asalin shi kemikal ɗin wannan maganin ya fi yawa ɗari bisa ɗari amma ita man zaitun man habba a sudan mata ne yadda ake matsa man kuli-kuli haka suke matsa shi yanzu misali man gyaɗa controller ake ci masa ko ne da man hannu sunansu me wanne ya fi test ha amma duk sunansu me to haka suke to ita man habba ƴar sudan da yar algeria za ka gansu ma veritic kuma yanzu haka an mutum yana tare in ya sha cokali ɗaya to da izinin Allah ka bashi mintoci kaɗan za ka ga irin abin da yake kaki yadda ka san in har matsala yake da shi na mura za ga yana kakin majina guda-guda kuma duk inda suke sai da za ka gabata wuce kankanin kwalba ko ka ganta ta zo a kan 50 mil a ce naira 700 ko 1000 yan algeria kuma sanin da na matama ko allah sai abin da suke sai da kafin a kashe gaddafi wanda suke turo shi daga libya abin da suke sai da shi ko a kano 2500 amma wai wallahu alam an ce wai wata baturiya ko wani ya buɗe wani islamic center babba a cikin abuja amma ban gani ba wannan a lagos aka gaya mu sai kuma a lagos na so wani abokinmu wanda ya buɗe a ikeja shi kuma duk maganin da kake so in kana da kuɗi za ka samu tunda shi ya yi karatu kuma yana da kuɗi kuma yakan supply ɗin maganin shi da da company ma yake to kes ɗin fata in kana so ka samu saukinsa. suma kawai za ka dinga ba, zuma in kuma baka hada zuma ba in yana danye ne zuma ne in kuma bayan ya bushe ya dauki lokaci da warkewa fata ce ta squeezing ita kuma abinda ake amfani da shi shine duhunin lauz duhunin lauz in ka je wajen masu magani ka ce musu duhunin lauz tuhun lauz shi kadai in ka saye shi kana shafawa ko shi ko zaiti quttul hindi in ka saye shi kana shafawa to da izinin Allah zaka ga yanda fatar ka zaka dinga yi amma sai dai magana da na gaya ma fa da ni da kai bamu da garantin a wata ɗaya ko a wata biyu al'amari ne da yake hannun Allah اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم قاتل الكفار والمنافقين اللهم من أرادنا بشيء فرد عليه mun samu labarin rasuwan wasu mutane da ango da amarya a maiduguri an ce an musu kisan jilla su talatin kwana hudu da suka wuce aka je an shiga wani gari a bama an kashe musulmai da Krista. muna roƙon Allah ya kawo ƙarshe wannan fitina ina muku addu'a wannan matsalaci da wannan kwatas naku Allah ya tabbatar muku da zaman lafiya ina muku addu'a duk shaidanin da zai kawo fitina da sunan addini ko da sunan karatu Allah ya raba ku Allah ya maganinsa muna roƙon Allah ƴaƴanmu na musulmai da suka lalace Allah ya tashe su akan addini na ga jarida an ce da asu da jonathan sun zauna ubangiji Allah ka kawo ƙarshen matsala ya Allah muna roƙonka ka fi kowa sanin damuwan da muke ciki a nan wajen kowa yana da damuwa Allah ka mana maganin su Allah ka mana maganin damuwan nan Allah ka mana maganin damuwan nan kuma muna roƙonka ya Allah maɗaukakin sarki yadda kuka haɗu a masallacin na Allah ya ƙara haɗa kanku kan addini duk wasu fitintunu da za su kawo matsala a tsakaninmu Allah ya magance mana Maiduguri da Maturu muna ta wasu da wannan karatu Allah ka tabbatar musu da zaman lafiya ya Allah duk wanda aka kashe da wanda suka zama maraya da wanda suka zama zaurawa ya Allah muna roƙonka Allah maɗaukakin sarki ka kawo musu mafita ya Allah muna roƙonka kuma duk inda musulmi yake Allah ka kawo masa zaman lafiya ku taya mu addu'a abinda muke Allah ya sa muna idan Allah Allah ya cire mana riye da hasada wannan takarda kuma zan ba wa liman sai ku yi photocopy sa hanyar da mutum zai kare kansa daga aljani sai dai liman ina da doka duk inda ne karatu duk mutumin da yake da mata ɗaya ba a bashi takarda na wannan shine liman na <laughs> اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر بارك المؤمنين السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم اي ba ku san dalilin da yasa با ba liman ba akwai kom na zaurawan Kano a hannuna ni zan masa sikirin zai ba ni hoto zan yi masa sikirina a Kano zai cika kom yanzu insha Allah fatiha bismillahir rahmanir rahim والصلاة ala ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi amma ba'd اللهم الحقنا الصواب وجنبنا الأخطاء بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alhamdulillah a yi haƙuri na farko ana ba 'yan uwa haƙuri bisa ga an ce za a fara gabatar da karatu karfe tara daidai amma kuma an samu akasi kamar yadda har sau biyu kun samu sanarwa na malam da ya riga ya gabatar da karatu jiya kamar yadda kun sha faɗin a zo a yi muku karatu ku mata sai ku ga to me yasa ba a yi wa maza na aka ji aka ce to bari a yi rigen gaba mazan ma za a fara gabatar da karatun kafin matan kila kafin matan su ji su mazan duka sun gyaggyara abin da za su gyara to alhamdulillah yanzu kuma malam ya riga ya zo abin da ya sa bai zo ba kamar yadda mun gabatar shine kasantuwar mutane tun da bako ne ba ɗan nan ba ne ya zo daga bauchi wasu suna da sunan suna da masaniyar sunan shi kila wasu ma har kasar nashi suna da shi ana sai da katin nashi za ku ga an rubuta suna a sheik abubakar abdulwahab gwani dan bauchi ne ta wajen haihuwa kuma alhamdulillah ya kware wajen sanin menene ya shafi matsalolin da suke tattare da mutane maza ko mata wani irin cuta ne kowane irin alama ne in kana tare da shi za a gane wani aljani ke tare da shi ko wanta aljani ke tare da ita ko wani abu mai kama da wannan yana da wannan kwarewa sannan bayan an gane wannan yana da kwarewa wajen ga abin da za a yi amfani da shi ga abin da za a yi amfani da shi kuma dukkan abin da za a yi amfani da shi nan karkashin sunnar annabi Muhammad babu wani abu da ya saba karantawa musulunci duk abu ne na sunna abu ne da ya zo da alkur'ani daga hadisai wannan in kin yi lada za ki samu ki samu lafiya kuma ki samu lada maimakon in gurin boka kika je ki samu asarar addinin ki domin duk wanda ya je gurin boka lalle ya zama kafiri kamar yadda hadisi ne na annabi Muhammad sannan kuma ki yi asarar kuɗin ki wannan kuma ki samu lafiya ki samu kuma ladan aiki da sunnar annabi Muhammad da haka alhamdulillah yanzu ga malam ya riga ya zo babu abin da ya rage sai dai mu mika abun magana zuwa ga malam muna roƙon Allah abubuwan da zai karanta da mu Allah ka sa su dace da karantawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ka amfana da mu cikin abin da malam zai karanta da mu akramaka Allah bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko muna roƙon Allah madaukakin sarki haɗuwan da muka yi a nan wajen Allah ya samu a gidan aljanna da biyu ko muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa duk abin da zamu faɗa Allah ya sa ya muwafaqa da alqur'ani da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kasancewa abinda su malam suka gayyace ni akan abin da zamu tattauna shine akan abin da ya shafi matsaloli na mata matsaloli na mata kuma ya shafi abubuwa guda uku abu na farko ya shafi abin da ya shafi lafiyarsu idan ana maganar lafiya shine duk wani abin da zai hana mace samun kyakkyawar rayuwa na samun sukunin bauta ma ubangijinta ko zama a gidan mijinta lafiya na biyu <clears throat> za mu tattauna matsala akan abin da ya shafi matsalar matan da take samun rashin aihuwa a lokacin da kuma ya kasance lokacin aihuwarta bai wuce ba wasu abubuwa suke haifarwa dai ina da ƙa'ida da doka ba ni so ina karatu ana surutu gaskiya ban cika jin daɗi ba don kamar da ne <clears throat> na kan yi masifa amma yanzu saboda girma ya fara zuwa abubuwan da an rage su ya kamata mu ji tsoron Allah surutu <clears throat> kar a yi kuma in mace suna da yaro zai yi kuka ya kamata ta yi haƙuri ta ɗanyi kontrolin ɗinsa a waje kun ga lokacin da muke da shi ƙayyadaddar lokaci ne bai da yawa sannan abu na ƙarshe za mu yi magana kai tsaye akan abin da ya shafi <clears throat> abubuwan da matan zamanin nan suke bukata domin yanzu babu abin da kamar yadda na samu labari aka ce matan gwagwala gwagwalajen musamman kwata tsannan kuka bi so illa kamar mace ta ga ta yi katuwa ta yi kiba tana tafiya tana nishi an ce maganin kiba kuka fi so yanzu abin da yanzu malaya ya raɗa min kenan haka ne ko afwan maganin rage kiba sannan na uku na ƙarshe akwai abubuwan da mata suke sha wanda wasu suna shansa a kan wasu abu na jikinsu ya karu ko kuma wasu abu na jikinsu ya canzu <clears throat> wannan malami Allah ya saka masa da alkhairi shak Dawud da umar ɓanɓaƙi ya yi dogon bayani a cikin littafinsa na bugu ya muhuta da fi majarar min ilaj muna masa addu'a Allah ya masa albarka Allah kuma ya sa aljanna ta zama komansa abu na farko a gurguje mafi yawa <clears throat> kamar yadda jiya na gaya wa maza <clears throat> mafi yawa cututtukan da suka fi damin al'umma a wannan zamanin cututtukan malamai sun kasa su kashi uku <clears throat> na farko akwai matsala na masal jin aljani ya shiga jikin mace dinga sanya mata cututtuka kala-kala na biyu akwai asihir a turo mace aljana aljani ko aljana ya zo ta dinga cutar da ita ko ya dinga cutar da ita na uku akwai alhasad hasada alqur'ani Allah ya nemi tsari da ya samu nemi tsari cikin ƙur'ani inda Allah ya ce wa min sharrin hasidin idza hasada na uku akwai kuma na hudu akwai al'ainu al'ainu shine kambun baka hadisi ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace al'ainu hakun ana kambun baka gaskiya ne abu na biyar akwai amradul adi cuta wanda ba aljani ba ba sihiri ba cuta ce wanda za ta iya samun kowa za ta iya samun wanda yake da junnu za ta iya samun wanda bai da junnu waɗannan abubuwan nake so mu bi su ɗaya bayan ɗaya Ka <clears throat> taƙaice bugun farko mafi yawa matan musulmai na zamanin nan a kashi goma kashi tara daga cikin kashi goma malamai da yawa suna fuskantar matsalar da suke samu na rashin samun ciki ko zuban ciki ko kuma lalacewar ciki ko kuma rashin samun cikin akan lokacin da ake bukata malamai da yawa suna danganta wannan matsala a kashi goma kashi takwas daga ciki suka ce shedanu su suka fa cutar da mata ko al'umma cikin wannan lokacin <clears throat> wannan kuma shi ake ce masa masal jinnil ashiqa al ashiq ya tabbata cikin hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama <clears throat> ya gaya masa habban ya ce kowa cikinsu yana da aljani wani sahabi yana da ƙarin sai wani sahabi ya ce hadda kai mazalla ya ce hadda ne amma na waya musulunta hadisi ya zo cikin sunan na abu daud <clears throat> manzan allah sallallahu alaihi wasallama wani lafazi imamu muslim ya kawo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya umarci kowa daga cikin in zai shiga cikin banɗaki ya nemi tsari daga abu biyu shine mazajen aljanu da kuma maza matayensu waɗannan malamai suka tattara irin waɗannan hadisai da ayoyi suka tabbatar mana cewa lallai <clears throat> aljani aljana suna iya sabbabar ma ɗan adam cuta a jikinsa kamar yadda ruwayan hadisi ya inganta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace aljani shedani yana yawo a jikin ɗan adam ta hanyar magudanan jini yanda jini yake yawo a jikinki malaman sunna suka ce haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da cewa <clears throat> aljani haka yake yawo a jikin mace ashe kuwa ko da cuta ce a yau a zamanin nan wanda likitoci suka yi bincike suka tabbatar da tana alaka da jini malamai suka ce to za ta iya sababar ma dan adam kowane irin ciwo dauki <clears throat> misali wanda yake fama da cutar zamani ta kanjamau zai iya samun ciwon kai zai iya samun mura zai iya samun asma zai iya samun ciwon hanta zai iya samun tarin fuka mana na kowane ciwo zai iya shiga jikinsa amma abinda malaman sunna suka tabbatar mana shine aljani yana cutar da ɗa namiji ko ɗa mace sababin abu biyu ko uku ko Allah yana so ya jarabe ki ko kin saba ma Allah da manzon Allah ko kuma kin cutar da aljani aljanun nan alamomi ne yake gwada cewa suna damun namiji ko mace babu wani nassi da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda sai tsaye ana kallon mutum za a ce wani ko wance tana da junnu sai dai alamomi malamai kuma suka ce alama mafi girma da aka fi gane junnu yana jikin mace shine ta alama ciwo ciwo na farko malamai suka ce yana iya samun budurwa yana iya samun bazaura yana iya samun matan aure amma ita mace ko yaro malamai suka ce aljani yana kama yaro wani lokacin tun kafin a haife shi hadisi ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace <clears throat> duk wanda zai kusanci iyalinsa ya yace bismillah Allahumma jannibna shaytan wa jannibu shaytan ma razaqtana wannan addu'a manzon Allah ce duk wanda ya karanta babu wani shaydanin da zai iya cutar da abin da zai haifa ashe rashin karanta wannan addu'a yana gwada cewa aljani zai iya kusancin mace kuma ta samu ciki ta aihu tare da jinnin kuma alhalin lokacin da mijinta ma yana saduwa da ita yasa malamai suka ce so da dama dan da aka same shi saɓanin wannan addu'a yana iya zama hafkas yana iya zama ɗa amma ubansa biyu ubansa mutum yana umurtansa da aikin alkhairi ubansa shedan kuma yana umurtansa munanan ayyuka yasa malamai suka ce in kika aifi ɗa bai rasa ci ba bai rasa sha ba kina ƙoƙarin tarbiyya, amma wani lokacin hankalinsa na komawa wajen shiririta wajen aikin banza malamai suka ce to wannan ne ke damun yaron ba abin da zai magance sai karanta alkur'ani karkashin nan ne malamai da yawa suka ce yaro yana samun jinnu kan ya zo duniya wannan yaron bayan da za a hana shi ko a fita da shi na biyu yara suna samun jinnu a sababin lokacin da magariba yi manzon Allah ya ce kowa ya rike karamin yaransa rashin rike ƙananan yara dab da magariba nan hadisi ya gwada aljani yana iya cutar da su abu na uku wata aljaninta baya bayyana sai lokacin da ta fara al'ada nan ne malamai suka ce ana kiyaye ya mace wanda jinnu ya sa ta a gaba ta hanya guda shida na farko duk matan da take ko budurwar da ta cika ciwo guda shida malamai suka ce to wannan cewa in har kun yi magani ya ba ku wahala ko da ta kai ga matar aure to ku yi kokari ku koma ga magunguna ta sunna na farko ta tsinci kanta cikin ciwon kan da bai jin magani ciwon kan nan yakan zo bangare guda biyu ko ya zo rabin goshi ko ya zo kai ko kuma ta ji ƙeyarta ne kamar ana sanya mata wani ƙarfe ko wata kifiya ana suka na biyu ya haɗu mata da tsananin ciwon ƙirji duk bincike da shan maganin ulcer da ya kamata a yi an yi amma babu wani canji na uku kuma ta tsinci kanta cikin tsananin ciwon mara lokacin al'ada ciwon mara lokacin al'ada yana zuwa kashi biyu <clears throat> wata kafin al'adan ne ya zo asalin za ta tsinci kanta cikin jarabawa sannan al'adan kuma yakan canza halitta Shiɗanu sukan iya canza mata nau'in al'ada ta ya zamto tamkar da hanta hanta tamkar da gudan jini gudan jini sannan asalin al'adar ba zai fita yadda ya kamata ba za su iya canza mata launinsa wani lokacin ma za ta tsinci kanta ta waye gari ta ga kaman an yanka dabba haka jini yake zuba a jikinta wannan malaman fiqh sai suka ba mu shawara suka ce wannan sunansa jinin istihaba shi yasa a shek tala al ya rubuta littafi hakan matsalolin da suka shafi cututtuka na jinin mata sai rubuta ma littafin addima'u dimau tabi'i wannan littafi ya yi iya ƙoƙarinsa na kawo fatoyin manyan malamai magabata da na zamani dangane da cewa duk jinin da ya wuce lokacinsa kuma duk jinin da ya kasance ya zo wa mace saɓanin jinin al'adarta tamkar da jinin yanka dabba ko jinin ciwo yace to hadisi ya inganta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce wani aljani ne yake bugun wata jijiya a jikin mace kawai sai ta zubar da jini wannan jini da aljani yake zubar mata alama ce ta tana da wani shedani a tattare da ita sannan wani lokacin kuma wannan shedanin zai iya canza mata al'adan ta dinga fitar da wani ruwa a jikinta tamkar da ruwan koko ko ya zamto mai yauki ko ya zama mai kauri wannan an samu malaman asibiti sukan bada fatawa har wasu su kai ga an tsanya mata a wasu tsarin da za a kai ga cewa har a musu wankin ciki amma Abu Marwan al-Andalusi cikin littafin sana'an nishadi wal quwa wa shifatul azziya yace daukan abubuwa guda uku tangane da jinin al'ada yazo kamar hanta hanta ya canza yanayin kala ya koma kamar jini wani lokacin kuma ya dinga fitar da wani abu kaman koko ko ya canza ruwa kamar yauki wata rana ita da kanta abin yana fita a jikinta tana jin tamkar wani abu mai karni ko mai wari sannan ya haifar mata da kaikayi kuma ya haifar mata da kuraje abu marwan al-andalus ya ce wannan hanya guda ɗaya ake bi na magabata da izinin Allah sai a magance shi karkashin Qur'ani da sunna ta Annabi Muhammad to waɗannan abubuwa malamai suka ce ana hangensa ta fuskar budurwa wanda bata taba aure ba in ta cika waɗannan ga ciwon kai wanda bai jin magani ga yawan ciwon kirji ga yawan ciwon baya ga al'adanta yana canza kala al'adan kuma baya zuwa mata lokacin da ta saba al'adan kuma yakan zo mata wani lokacin da canjin wani ɗabi'a ta ruwa sannan kuma takan tsinci kanta cikin matsala na mafarkayya marasa kyau wata rana za ta ji za ta yarki ce ko kanwanki ce yar uwarki ta ce ita ba duk da ta kwanta tana mafarkin ɗa namiji na saduwa da ita kuma ta taba aure ba ko kuma ta wayi gari ta ce ita fa ta kasance duk lokacin da ta zo bacci ba ta samun bacci sai dai ta dinga mafarkayya wata ma za ku ji budurwa ce ta ce duk lokacin da ta kwanta tana mafarkin ana biki ko kuma ta aihu ga jirajirai nan malamai da yawa suka ce shedanin da yake zuwa cikin dare ya sadu da ita tabbas zai iya ciki da ita kuma za ta iya aihuwa da shi alamomin da ake gane ta aihu ko tana da ciki da junnu shine ɗabi'ar ta zai canza daga asalin ɗabi'ar da kuka sani ta dinga canza kamanni yarki ce ko da matar aure ashir yana iya mata haka za ki ga mace ta ɗauki lokaci ba ta aihu ba amma sai ta waye gari duk lokacin da ta kwanta tana mafarkin ɗa namiji na saduwa da ita kaddara yanzu tana da miji matar aure sai ta ga ga mijinta na sunna suna kwance gata tana kwance amma ga mijin gata amma sai ta dinga mafarkin wani namiji ya zo na saduwa da ita a fuskan mijinta ko a fuskan wanda ta sani ko wanda take jin kunya ko a wata fuska ta mahaukaci wani lokacin ma shaidanin zai iya rikidewa ya zo wa mace in yana so ya sadu da ita a siffar mace ƴar uwarta ta zo tana so ta sadu da ita duka ashik yana haifar wa mace da wannan sannan kuma bayan yana zuwa mata zai sanya wa mace matsala guda biyu matsala ta farko shine duk lokacin da mijinta ya zo zai kusance ta ba ta kauna gabanta na faduwa tana jin tsoro wani lokacin kuma mijinta na saduwa da ita amma zafi da wahala take sha wani lokacin kuma mijin na saduwa da ita babu zafin ya kau amma babu maganan biyan bukata babu filin babu satisfaction a tare da ita amma kuma inda za ta kwanta ta yi mafarki ko da mijinta zai tafiya ko da mijinta baina ta kwanta ta yi mafarki za ta yi mafarkin ɗa namiji na saduwa da ita kuma ta biya bukata sama da yadda take biyan bukata da mijinta da wannan sharrin masul jin al'ashik ne a takaice malamai suka ce wannan aljani a yanayin zuwa da yake mata kuma zai iya samun ciki tare da ita shine wata rana zaki gama ce matar aure ce ta ɗauki lokaci bata aihu ba kuma aljani yana da wani sharri in yana tsananin san mace mijinta yana kusancinta zai iya hana asalin maniyin mijin shiga jikinta to da dama wasu matan suna complain ko mazan suna complain sai yana saduwa da ita sai maniyin sai zama lai ko kuma za ta ce mijinta yana gama saduwa da ita tana tashi sai asalin maniyin ya dawo daga waje wannan duka aljanu suna wannan sharewa mata sannan kuma alamar da suka ce ana gane cewa wannan matan asalin matsalar da suke da shi shedani ya sadu da ita ta samu ciki suka ce na farko za ta dinga jin a matsayinta ta ɗauki lokaci ba ta aihu ba za ta dinga jin alamomi na masu ciki a jikinta wani lokacin za ta ji ta ta yi haske wani lokacin za ta ji ta ɗan cika ta huru fata jikinta ya yi kyau wasu ma alamomin masu ciki tashin zuciya waye waye duk wani lokacin ma har a dinga cewa mijin ma ai wance ana zargin tana da ciki wani lokacin ma za ta cewa mijin tana tunanin